Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan sahiya ta talata inda muke tura muku labari a cikin wannan sahiya labari na wannan babban kokowa da za a yi a can birnin tawa wannan kokowa da za a yi a can birnin tawa wadda babban rediyo na ƙasa da oltn na ƙasa wadda yanzu ta koma rtm babu shakka za haɗa babbar kokowa wadda za a yi ranar tara ga wata na men wata mai shirin kamawa tara gare za a shirin ɗauki ba daɗi a can birnin tawa inda kowace jiha an ba ta izinin ta ba da ɗan kokowar da duk ta kaji a cikin rayuwarta wanda ta yarda da shi babu shakka jihohin nan <clears throat> kowace jiha ta zamna ta tace ta rairaye ta zaɓi ɗan kokowar da ya kamata ya halarta a can birnin tawa ya hiddo jihar su a cikin tsarin waɗanda za a lissafawa a cikin wannan babban kohi da za a yi na rtm babu shakka ya ka koma a can birnin agadas suka rairaye suka tankaɗe sai suka ba da ali umaru sa'an nan na biyun shi shine ayuba hassan dogo mai wallahi dogo mai dogon zamani ana aibo hassan babu shakka ayuba hassan shine da shi da ali umaru wanda birnin agada ta tsaida sa'an nan in kuka koma birnin doso can ne Eh, ta kantin salma inda aka rairayi aka tankaɗe aka bado isyaku musa sa'an nan mudi usman waɗanda ita dosu ta rairayi ta tankaɗe ta bada sa'an nan in kuka koma birnin difa suka ba da muhammadu mijin taba ne eh, eh, difa ta bada da lawali ibrahim waɗanda difa ta tsara ta tankaɗe ta bada sai mu koma birnin maraɗe ta ɗankulo da kowa sarki su mata aka rairaye aka tankaɗe aka samo musa abdullahi da nan aka bada shebu arji wanda ya yi hijira daga birnin agadas ya komo birnin maraɗi shine maraɗi ta tare da musa abdullahi sa'an nan mu koma birnin yamai babban birni inda capital birnin yamai su ma suka tace suka rairayi aka diba aka ga 'yan zamani ba su kan gayya aka saka maiki mai shekara 100 babu taso ibrahim shi shine aka bada wanda ya buwaye 'yan zamani sa'an nan mai bi mishi abdulrashid aminu shagon yakuba to su ne waɗanda ya mai tattankaɗe ta rairaye sai mu koma birnin tawa inda an ka ba da jirgi mai gaugawa shine nura hassan kowa ya tsaya jira ya ba shi sa'an nan aminu ibrahim waɗanda tawa birnin tawa ta tabbada mai masaukin baƙi sa'an nan mu koma birnin tilaberi lirwano mamman bello shine tilaberi tabbada da ali hamani sa'an nan birnin zandar la ilaha illallah birnin zandar ta tace ta rairaye ta ce sai maiki mai shekara ɗari ɗaya babu lawali abu ɗan tela an ka ce yan zamani ku kau ku gusa shine zandar ta rairaye ta ce ta ga duk in tabbada da yan zamani kwana guda an hidda ta ta ce to bari ta ba da tsohon kai shine lawali abdu dan tela wanda ya buwa yan zamani a halin yanzu sa'an nan na biyun shirabe umaru sa'an nan muna tabbatar san muku cewa ashirin da uku ga wannan wata nake tura muku wannan labari wata na Abiril ashirin da uku garai a wannan sahiya ta talata yau goma sha uku ga watan shawwal na muhammadiya a can birnin yamai mu nijar yau yana sha hudu ga kowane ga lokacin da sun kai sallah a nan kuma sha uku sai ya zo ranar ashirin da uku ga wannan wata na nasara da muke ciki nike tura muku wannan labari kamar yadda kuka ji shi a can birnin tawana za a shirin ɗauke ba daɗi in allah ya kai mana tara ga wannan wata mai shirin kamawa tara gare za a shirin ɗauke ba daɗi a can birnin tawa daga na kuma mai da la'ilu kugubce buza nake tura muku wannan labari daga nan birnin kwadibar assalamu alaikum allah ya sa a ƙare lafiya